kotu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadakallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murjamura Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu a yau da rana wato yau litinin da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu inda za mu fara da cikakkun labaran duniya sannan mu karkare da shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za ku gyara zama domin sauran cikakkun labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa suna da ƙwararan dalilai masu ƙarfi da za su gabatar a ganawarsu da yammacin turai. Shugaban ɗariƙar Katolika na mabiya addinin Kirista Papa Roma ya yi kira da a kawo ƙarshen zaluncin yaƙi a zirin Gaza. 'yan maya sun sanar da kai hari kan tankokin yakin sojojin isra'ila guda uku a yankin shija'iya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa suna da kwararan dalilai masu ƙarfi da za su gabatar a ganawarsu da turawa ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana dangane da tattaunawar da za a yi tsakanin iran da tawagar ƙasashen turai cewa tsarin da iran ke bi wajen yin shawarwari da ƙasashen turai ya fi karfi da kuma tabbatar da zaman lafiya fiye da baya a cikin wani takaitaccen bayani da ya yi wa gidan talabijin na iran a yammacin lahadi dangane da matsayin iran kan rawar da za ta taka a turai da kuma shawarwarin da za su yi tsakaninsu arakci ya bayyana cewa hanyar da suke bi wajen yin shawarwari da turawa ta fi ta baya don haka ya zama wajibi turawa su san matsayin iran kuma a ganawar iran da turawa iran tana da gagarumar rawar da za ta taka arakci ya jaddada cewa bayan yakin iran da 'yan sahiyoniya da amurka ko shaka babu iran za ta bi haƙƙinta da ƙarfi ya kara da cewa har yanzu ba a sanya ranar da za a gudanar da zaman taron ba kuma ana kan shiryawa haramcin safarar jiragen ruwa ya shafi gwamnatin yahudawan sahiyoniya ce da masu goya mata baya jamhuriyar yemen ta sake sabunta wasiƙarta zuwa ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya inda ta jaddada cewa matakin haramta zirga-zirgar jiragen ruwa ya shafi 'yan sahayuniya ne kawai da kuma duk wani bangare da ke gudanar da haɗin kai da su ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta ɗauki cikakken alhakinta tare da ɗaukar ƙwararan matakai don daƙile wannan ta'addanci da ke faruwa a gaza da samar da agajin gaggawa da kuma kare al'ummar falastinu hakan na zuwa ne a cikin wata wasiƙa da jamal amir ministan harkokin wajen gwamnatin canji da sake gina ƙasar yaman ya aikewa shugaban kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a wannan wata. na yuni shekara ta 2025 asim iftihar ahmad da kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wasikar ta bayyana cewa alkawari na 'yancin zirga-zirgar jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa ya shafi dukkanin ƙasashe da hukumomi in banda 'yan sahaniya da kuma waɗanda ke da tallafa musu da kayan aiki ko na soji ko kuma na tattalin arziki da ke taimakawa kai tsaye ko a fakaice ga zaluncin yahudawan sahuniya kan zirin gaza shugaban ɗariƙar katolika na mabiya addinin kirista papa roma ya yi kira da a kawo ƙarshen zaluncin yaƙi a zirin gaza Paparomoliyo na sha hudu ya yi kira a jiya Lahadi da a kawo ƙarshen zaluncin yakin da gwamnatin mamayar Isra'ila ke ci gaba da yi a zirin Gaza. Yana mai bayyana bakin cikinsa kan harin da sojojin mamayar Isra'ila suka kai a baya-bayan nan kan cocin Katolika. ɗaya tilo a yankin ya kuma jiddata cewa kai hare-hare a wuraren ibada babban cin zarafi ne ga mutuntaka da addini. Fafaroma ya yi kira ga al'ummomin ƙasa da ƙasa inda ya buƙaci da su kiyaye dokokin jin ƙai da mutunta wajabcin kare fararen hula da hana azabtar da jama'a da nisantar yin amfani da ƙarfi ba gaira ba dalili da kuma tilasta wa al'ummar yin gudun hijira tun da farko yayin gabatar da jawabai na mako-mako a dandalin st peter fafaromo ya yi kira da a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa gaza yana mai cewa a zirin gaza kukan uwa da uba da suke rungume da gawar 'ya'yansu ya da aka kashe sun tashi zuwa sama waɗannan kalamai na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ƙara matsin lamba na dakatar da yakin da ake yi a yankin. a daidai lokacin da ake samun ci gaba da taɓarɓarewar al'amuran jin ƙai a gaza masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran 'yan maya sun sanar da kai hari kan tankokin yakin sojojin mamayar isra'ila guda uku a yankin iya. dakarun sarayil quds bangaren sojin kungiyar jihadul islami sun sanar a yammacin jiya lahadi cewa mayakansu tare da haɗin gwiwar dakarun izzuddin alkasam bangaren sojin kungiyar hamas sun yi nasarar kai hari kan tankokin yakin sojojin mamayar isra'ila guda uku a unguwar shuja'iyya da ke gabashin birnin gaza kamfanin dalancin labaran ikina ya nakalto daga shafin sadarwa na yanar gizo na palestine today cewa 'yan gwagwarmayin falasinawa sun bayyana a cikin wani saƙon da suka fitar a shafinsa na twitter da telegram cewa bayan sun dawo daga fagen daga mayakansu sun tabbatar da cewa gamayyar 'yan gwagwarmaya sun kai hari kan tankokin yaƙi na mirkaba na sojojin mamayar isra'ila guda uku a wani harin kwantan bauna da suka kai mai da makamai masu lanzami kan tankokin yakin a unguwar shija'iya a gabashin birnin gaza babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi maraba da sanarwar yarjejeniyar doha tsakanin gwamnatin demokuraɗiyyar congo da 'yan tawayen ƙasar na ƙungiyar m23 babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi maraba da rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin gwamnatin jamhuriyar demokaradiyyar congo da ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar ta m23 a ranar asabar a birnin doha fadar mulkin ƙasar qatar a cikin wani saƙo da ya wallafa a shafin sa na totar guterres ya ƙara da cewa majalisar ɗinkin duniya ta ƙudiri aniyar tallafawa kokarin samar da zaman lafiya da kare fararen hula da zaman lafiya a jamhuriyar demokradiyyar congo tare da haɗin gwiwar hukumomi da ƙawayen ƙasashen yankin da na ƙasa da ƙasa kafin hakan dai cimma yarjejeniyar ta samu karbuwa daga ƙasashen duniya ciki har da amurka wadda ta tabbatar da cewa shugabancin ƙasar qatar ya taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da aiki da kuma goyon bayan warware rikici cikin lumana ƙarshen labarun duniya kenan. Tuma da bayan gama labarin duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin ko kun san sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan kirsoshin rayuwa sannan kiɗe-kiɗen iraniyawa daga nan kuma tarbiyyar iyali sannan koma ga shirin mu na amsoshin fikihu da fatan za ku daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da wata badakala ta haɗin gwiwa a tsakanin manyan jami'ai na gwamnatin amurka da kuma hukumomi na leƙen asiri na haramtaccen ƙasar isra'ila game da wasu fitattun mutane attajirai na amurkan da ma wasu ƙasashen yammacin turai lamarin epstein ya kasance lamari wanda ake ta magana a kansa a cikin kwanakin nan bari mu duba wani bangare na wannan batu tsibirin epstein wanda ke tsakiyar yankin caribbean tsibiri ne dai wanda ke zaman kansa amma ba don shakatawa ba kawai tsibirin ya kasance tamkar wani dandali ne na wasan kwaikwayo da 'yan wasa waɗanda zaɓin su ba na zata ba ne mamallakin tsibirin jeffrey esten hamshakin attajiri ne wanda daga baya ya zama mai gudanar da wata kafa wadda ake amfani da ita wurin cin zarafin 'yan mata matasa da sunan shakatawa amma mafi mahimmanci shine batun baki waɗanda suka saka kafar su a wannan tsibiri alƙalin masu nuna wasu sunaye tun daga bill clinton da bill gates zuwa trump yarima andrew da kuma ehud barak sunaye ne waɗanda muke gani a taruka na ƙasa da ƙasa a kan mujallu amma a wannan yanayi an gansu a matsayin baki a wannan tsibiri banda trump tsohon firaministan isra'ila ma yana cikin jerin waɗannan sunaye mutumin da aka ɗauki hotonsa ta kyamara a cikin shekara ta 2016 yana shiga gidan epstein a birnin new york na ƙasar amurka sanye da abin rufe fuska a lokaci guda kuma wasu 'yan mata guda hudu su ma suka shiga a cikin wannan gida daga baya yahudu barak ya ce ya zo ne domin cin abinci kawai a wannan gida to amma ga inda matsalar take daga baya an samu bayanai na sirri waɗanda suke bayyane a cikin wani faifan bidiyo masu ratsa jiki na ayyukan barna da cin hanci da rashawa da fitattun mutanen suke yi na duniya a nan ne aka sake farfado da tsohuwar tambaya wadda mutane da dama suke da ita shin epstein yana aiki ne domin kashin kansa da gaske ko dai wakili ne masu sharhi irin su turka carlson sun yi irin wannan hasashe ba zai yiwu a zahiri a aiwatar da irin waɗannan ayyuka ba tare da tallafi na ƙungiyoyi kamar irin su cia ko mossad ba abin mamaki shine mutane masu fashin baki irin su robert f kennedy jr su ma ba su fito fili sun yi magana akan hakan ba amma kuma ba su kori yiwuwar wannan hasashe da ake yi ya zama gaskiya ba domin kowa biri ya yi kama da mutum ari ben menashe tsohon ma'aikacin kungiyar leƙen asiri ta musad ne a wata tsohon hirar da ya taɓa yi ya bayyana cewa wannan aiki na musad manufarsa ita ce tattara bayanai daga 'yan siyasa da kuma mashahuran mutane tun daga wannan lokaci ne jita-jita game da jerin waɗannan sunaye ta a ko'ina jerin sunaye waɗanda suka ce sun haɗa da sunayen 'yan siyasa wasu masu fasahar kumfitattun 'yan jarida har ma da sarakuna har zuwa ranar 21 ga watan fabrairu babban lauyan gwamnati pam bonde ya faɗa a wani hoton bidiyo cewa jerin sunayen suna akan tebur domin bincike yanzu kuma ana sake duba kadin wannan lamari wannan ya zama kanin labarai na dukkanin kafafe na yada labarai amma ba a ɗauki lokaci ba sai kawai aka ji labari ya juya a ranar ga watan yuni elon musk ya wallafa a shafinsa na twitter cewa lokacin da za a jefa babban bam sunan trump yana cikin badakalar epstein shi yasa suke rufa-rufa amma ƙasa da 'yan sa'o'i kaɗan ya goge wannan saƙo nasa wanda ya wallafa a twitter ba tare da wani musu ko ƙarin bayani akan hakan ba kuma a ranar 7 ga watan yuli mai gabatar da ƙara ya ce babu wata shaida game da waɗannan zarge-zarge da ake yi a wannan karan mutane da yawa sun yi magana akan wannan batu yanzu akwai sauran tambaya guda ɗaya wadda ita ce cewa idan wannan shari'a ta kasance game da wani gurɓataccen mutum ne kawai to me yasa ake ƙoƙarin binne wannan magana magana gaskiya wannan ba magana ce ta wani gurɓataccen mutum ba kawai ko kuma wasu tsiraru na masu cin hanci da rashawa duniya dai tana kallon masu iko da ita kuma ba da jimawa ba mutane za su tambayi kansu fiye da kowane lokaci a baya cewa shin waɗanda suka ɗoro a kan wayayensu kuma suke a sahon gaba wajen ɓarna ta kuɗi da ɗabi'a har ma da aikata muggan laifuka shin za su iya kawo farin ciki da daidaito na adalci da gaske ta yaya wanda ba shi da abu zai iya bayar da shi ga wasu ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 21 ga watan Yuli na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 26 ga watan Muharram ɗin shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 858 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi Ali bin Musa bin Tawus wanda aka fi sa da sayyid ibn tawus a birnin hilla na kasar iraki ibn tawus ya fara karatu a gida sannan kuma ya je birnin bagadaza inda ya kammala karatunsa a gaban manyan malamai na lokacinsa bayan karatu na kimanin shekaru goma sha biyar daga baya ibn tawus ya zama mafi shahara a tsakanin malamai na zamaninsa domin yawan ɗalibai da kuma wallafe-wallafe na littattafai waɗanda ya rubuta a lokacin ibn tawus ya rasu a shekara ta 664 hijira kamariya yana da shekaru 75 a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 137 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan yuli na shekara ta 1888 wani injiniya ɗan ƙasar burtaniya mai suna john boyd dunlop karan farko ya kirkiro tayar ababen hawa wadda ake cika ta da iska kafin wannan lokacin da ya dunlop ya gano cewa tayoyin ababen hawa sandararru ne kuma sana da nauyi kuma suna hana ababen hawa yin tafiya cikin sauri a lokacin ne ya yi tunanin kirkiro tayar da za a iya yin amfani da ita da kuma cika ta da iska domin yin amfani da ita ga ababen hawa inda hakan zai rage nauyinta ya kuma ƙara sauran ababen hawa da ƙarshe da a ranar irin ta yau ya kammala wani aikin sa da ya fara na samar da wata taya wadda ake cika ta da iska domin amfanin ababen hawa john boy dunlop ya rasu a shekara ta 1921 masu rarrai ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan yuli na shekara ta 1940 tare soviet ta mamaye kasashen estonia latvia da kuma lithuania kafin wannan lokacin dai waɗannan ƙasashe guda uku sun samu 'yancin kansu ne daga ƙasar rasha bayan jin juhalin gurguzu da aka yi a ƙasar a shekara ta 1917 amma bayan da ƙasar jamus ta fara yakin duniya na biyu ta mamaye ƙasar poland wadda kuma ɓangaren ta mallakin ƙasar rasha ne akan haka ne tarayyar soviet ta mamaye waɗannan ƙasashe guda uku ta mai da su wani ɓangare na cikin ƙasarta a ranar 21 ga watan yuli shekara ta 1940 waɗannan ƙasashe sun kasance ƙarƙashin tarayyar soviet har tsawon shekaru 50 a jere wato zuwa shekara ta 1991 lokacin tarayyar soviet ta wargaje sannan kuma suka sake zama ƙasashe masu cin gashin kansu masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da sa gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan yuli na shekara ta 1958 a karan farko aka fara yin amfani da jirgin ruwa mai amfani da makamashin nukiliya a duniya masana kasar amurka ne dai suka kera jirgin ruwan mai amfani da makamashin wanda ya fara aiki a rana irin ta yau makamashin nukiliyan dai yana amfani da bangare da dama a rayuwar dan adam wanda kuma suka hada da ba da wutar lantarki taimakawa ayyukan noma samar da magunguna da kuma wasu bangarori masu amfani ga al'umma daga bisani ne aka fara yin amfani da makamashin nukiliya wajen kera makaman kare dangi domin irin karfin da yake da shi wajen ragargaza wurare amma rana irin ta yau an yi amfani da wannan makamashi domin tuka jiragen ruwa na fasinja da kuma jigilar kayayyaki a kasar amurka masu ko kun san cewa shekaru 227 da sa gabata a rana irin ta yau 21 ga watan yulin shekara ta 1798 aka fara yakin pyramid a ahram tsakanin sojojin faransa da kuma na masar a lokacin da sarki napoleon ya kama madafin iko a kasar faransa kuma ga ya fara can nasara a lokacin ne ya yi shirin kaiwa ingila hari to amma da yake sojin ruwan kasar faransa ba su da cikakken karfi na yin hakan napoleon ya yanke shawarar cutar da ingila a wajen nahiyar turai akan haka ne akan haka tunda india ta kasance matattarar karfin tattalin arziki da kuma tushen rayuwa ga ingila kamar yadda kuma ita ma kasar masar ta kasance haka sannan kuma suna kan hanyar su ta zuwa india napoleon ne ya shirin kai wa masar hari idan aka kama kasar masar wani babban yanki wanda ya daidai da na faransa zai fada a hannun napoleon kuma za a yi amfani da shi a matsayin cibiyar soji domin kaiwa inda ya hari a lokacin kasar masar tana karkashin dolar usmaniya kuma sarakunan mulukiya na wani lokacin wanda aka fi sani da mamalik su ne suka yi mulki a kasar masar da ƙarshe dai a ranar 21 ga watan yulin shekara ta 1798 aka fara yaki tsakanin faransa da masar kuma duk da irin turjiya da sarakunan mulukiya suka yi a wannan lokaci sarki napoleon ya yi nasara a kansu kuma ya mame kasar ta masar kuma a ƙarshen watan yuli napoleon ma ya kwace birnin alkahira baki ɗayansa a wannan lokaci ne yayin da napoleon ya shagaltu da kafa hedikwata a kusa da dala ta ƙasar masar sojojin burtaniya sun ba sojojin faransa wanda suke gabar tekun ƙasar masar ɗin mamaki matuƙa tare da lalata yawancin jiragen yakin da ƙasar faransa da aka cifke a wurin wannan ya sa napoleon ya ja da baya kuma bayan wani lokaci ya fice daga ƙasar masar baki ɗaya آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu ci gaba da darasi na 24 bayan da muka kammala darasi na 23 a makon da ya gabata amma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan sai mun kara tantar da masu aure cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a shafinmu na intanet idan aka laika shi kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata a cikin shirin namu na yau za mu ji cewa Baban Ramin da ya samu sauki bayan kwashe kimanin mako ɗaya da yi masa aikin tiyata a babban asibitin da da ke cikin birnin Tehran. Saboda haka ɗaya daga cikin abokansa wato Sa'idu kenan a yau ya tafi domin ya gano Baban Ramin kuma ya ga Muhammad cewa hakika Baban Ramin yana gab da tafiya birnin Shiraz wato ana gab da sallama kenan daga asibiti. Akan haka ne muhammadu ma bai wata wata ba sai buga wayar tarho ga abokin saramini na tambayar su halin babansa domin jin yadda ta kasance tsakanin muhammad ramin akan wayar da ya buga masa sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawarsu amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. خانواده متنن گیده ات متنن گیدن کو آنها می روند سو سنا زوا همه خوبند دکا سنا لافیا فردا گوبه پس فردا جیبی الان ینزو براحتی چیکن سوکی او راه می رود شی ینا تپیا دکتر رزوی لکتا رزوی جراح لکتا می ایکن تیاتا بسیار خوب می کو سوسی جراحان ایرانی لیکتوچی ایرانیاوا ماسو ایکن تیاتا درست است هکنی بیمارستان اسیبیتی بیمارستان ها اسیبیتوچی جراحان لیکتوچی ماسو ایکن تیاتا مردم متنی کشور قصه کشورها قساشی همسایه مقفچی عمل جراحی ایکن تیاتا برای حرفی می حدا کلمومی بیو گا آنها می آیند سو سنازوا راستی دگسکی تو می روی کی زکت تفی من می روم نی زن تفی با خانواده ام تردا دنگینا چند روز یم کوانکی تو میمانی کی زاک تسیا من میمانم نی زن تقریبا کسان هفته ماکو یک هفته ماکو دیا تو برمیگردی کی زک کومو من برمیگردم نی زن کومو کی یوشه جمعه رانر جمعه چون دومین خیلی سوسی کار دارم اینا ایکی بسیار خوب دکو قره To madalla, Muhammadu ya buga wayar tarho ta salula, abokinsa kuma Ramin ya ɗauki wannan waya sai ya fara tambayar halin da yake ciki kamar haka. خانوادت چطورند؟ همه خوبند. آنها فردا یا پس فردا به شیراز می روند. الان پدرت چطور است؟ خوب است؟ بله، خیلی خوب است. او به راحتی راه می رود. دکتر رزوی جراح بسیار خوبی است. بله، جراحان ایرانی بسیار خوبند. درست است. ایران بیمارستانها و جراحان خوبی دارد و مردم کشورهای همسایه برای عمل جراحی به ایران می آیند. راستی تو هم به شیراز می روی؟ بله من هم با خانواده هم به شیراز می روم. چند روز در شیراز میمانی؟ تقریبا یک هفته کی به تهران برمیگردی؟ جمعه به تهران برمیگردم چون در اینجا خیلی کار دارم تو مدلا اینزو کما گاید ت تتوناوتا کسان چه اما در fassararta اچکن هرشان خانوادت چطورند؟ یایا متنن کو همه خوبند آنها فردا یا پس فردا به شیراز می روند دکا سنا لافیه سو گوبه کوجیبی زستفی برن شیراز الان پدرت چطور است؟ خوب است؟ ینزو یایا محیفن که یکی ینا لافیه بله خیلی خوب است او به راحتی راه می رود دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است ای یا ji sauƙi شی ینا نه tattakawa a hankali likita razabi likitan بله جراحان ایرانی بسیار خوبند ای likitocin tiyata na ایران حقیقا suna da درست است. ایران بیمارستان ها و جراحان خوبی دارد و مردم کشورهای همسایه برای عمل جراحی به ایران می آیند. هکنی ایران تنا دا اسیبیتوچی دا لیکیتوچی ماسیکیو متانن قسashe makwabta domin yi ای ayyukan تیاتا sukan زو ایران. راستی تو هم به شیراز می روی؟ دگسکه کیما زکت فی شیراز؟ بله من هم با خانواده هم به شیراز می روم. ای نیما تردا متنن و زن فی شیراز چند روز در شیراز میمانی؟ کانکی نوا زاک تسیا ا تقریبا یک هفته کوسان ماکو گودا کی به تهران برمیگردی یوشی زاک داو تهران جمعه به تهران برمیگردم چون در اینجا خیلی کار دارم رانر جمعه زنداو داو برنن تهران دومین کوه ina da ayyuka da yawa a nan. To madalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa kamar yadda take. خانوادت چطورند؟ یا یا متنن کو همه خوبند آنها فردا یا پس فردا به شیراز می روند دکا سنا لافیه سو گوبه کوجیبی زستفی برن شیراز الان پدرت چطور است؟ خوب است؟ ینزو یا محیفن که یکی ینا لافیه بله خیلی خوب است او به راحتی راه می رود دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است ای یا ji sauƙi شی ینا yana tattakawa a hankali likita razabi likitan بله جراحان ایرانی بسیار خوبند ای likitocin tiyata na ایران حقیقا suna da درست است. ایران بیمارستان ها و جراحان خوبی دارد و مردم کشورهای همسایه برای عمل جراحی به ایران می آیند. هکنی ایران در da اسیبیتوچی در لیکیتوچی masu kyau mutanen ƙasashe domin yi ای ayyukan tiyata sukan zo ایران. راستی تو هم به شیراز می روی؟ دگسکه کیما زکت فی شیراز؟ بله من هم با خانواده هم به شیراز می روم. ای نیما تردا متنن گرمو زن فی شیراز چند روز در شیراز میمانی؟ کانکی نوا زاک تسیا ا تقریبا یک هفته کوسان ماکو گودا کی به تهران برمیگردی یوشی زاک داو تهران جمعه به تهران برمیگردم چون در اینجا خیلی کار دارم رانر جمعه زن داو برنن تهران دومین کوه ina da ayyuka da yawa a nan. To madalla da fatan dai an ji daɗin shirin kama yadda ya gabata. To jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki a yau dole a nan za mu dakata sai a mako na gaba idan Allah mu za ku ji mu ɗauke da wani darasin. To amma kafin mu ban kwana da masu sauran mu mu karkare shirin na mu koyi harshen Farisanci a yau muna ƙara tantar ku cewa dai za a iya samun mutanen wannan shiri a shafin mu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. To amma kafin mako na gaban a madadin Muhammad Dahajifur da haɗa shirin a fefe ne Abdullahi Salihu Katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum an sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam alhassan salam al-mushtaba to dan fatima salamun alaiha kuma jikan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam na farko mun tsaya inda muka bayyana yadda talha da zubair suka nemi izinin amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam na zuwa umra amma ya ba su izini duk da cewa ya san ba umra za su je ba sai dai ya buƙace su su yi rantsuwa su kuma sake masa bai'a kan cewa ba za su fice daga bai'ar ba sun yi hakan amma kuma kamar yadda ake zata suna neman hanyar yi masa tawaye ne don abin da suka yi kenan bayan da suka fita madina sannan mu yi maganar ummul mu'minina aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wacce ta je aikin hajji a shekarar ta bar madina a lokacin da 'yan tawaye suke yi wa gidan khalifa usman ƙawanya don haka da ta kare aikin hajji ta kama hanyar zuwa madina amma da ta isa wani wuri ta ji labarin cewa aliyu da abu talib salam shi aka yi wa bai'a sai ta yi baƙin ciki sannan a lokaci guda ta ce sai ta nemi jinin khalifa usman daga imam ali salam mun ga yadda ta kawo hujjojinta amma gaba ɗaya sun saɓawa hankali sun saɓawa kuma shari'a mun yi magana kan yadda take rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ganin yadda yake girmama iyalan gidansa guda hudu da aliyu da fatima da kuma 'ya'yansu alhassan da alhussein alaihimassalam tana son manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sota kamar yadda yake son wa'annan mutane hudu amma ba ta samu ba sai ta fara hasada da su duk tare da matsayinsu a wajen allah ta'ala da ta sha ji a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yayyar ne ya sa ta dage wato sai ta yaƙe shi duk da cewa mata Allah bai wajabta musu yaƙi ba mun ji yadda malamai da dama suka kawo hujjoji da suka sa ta yaƙe shi daga ƙarshe mun ga cewa a shari'a ma idan an kashe wani mutum danginsa ne musamman 'ya'yansa ne maza suke da haƙƙin neman jininsa daga waɗanda suka kashe shi idan har babu su to shugaban ne wanda shine ali abi talib a lokacin yake zama wakilin mamacin sannan mun fara bayyana matsayin matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam dangane da yaƙar da aisha take son yi wa ali abi talib alaihi salam inda kansu ya rarraba wasunsu suna tare da aliyu dan abi talib kamar uwan musalma kuma ita take jagorantansu wasu kuma suna ƙarƙashin aisha suna goyon bayan yaƙarsa mun bayyana cewa aisha ba ta fito yaƙi da aliyu da abi talib ba don neman jinin halifa usman sai dai ta fake ne da neman jinin halifa usman don yaƙarsa da kuma fidda khalifanci daga hannunsa umul na aisha ce ta fara shelanta yaƙi a kan gwamnatin amirul mu'minin salam a makka a lokacin da ta yi doguwar huduba tana bayyana abin da ya faru da kuma yadda aka kashe halifa usman a cikin hudubar ta ta tabbatar da cewa halifa usman ya yi kurakurai a halifancinsa sannan manya-manyan sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sun aibata shi kafin mu je gaba ya kamata mu sani daga cikin wa'anda suka aibata shi hadda ita aisha ummul mu'minina har an ji ta sau da dama tana faɗa ku kashe na asal ya kafirta tana nufin usman sannan ta yi maganar cewa an buƙace shi ya tuba wannan gaskiya ce amma malaman tarihi sun bayyana cewa bayan ya tuba 'yan tawaye daga ƙasar masar sun kama hanyar su sun kama hanyar tafiya gida sai ya zo cikin masallaci a madina ya ce bai tuba ba kuma zai ci gaba da abin da yake yi sai labari ya kai wa 'yan tawayen suka sake dawowa madina sannan a wannan karon suka ce ya sauka kawai daga kan kujeran khalifanci don bai cancanci hakan ba ya ce ba zai sauka ba ba abin da ya rage masu sai ya karsa da kuma kashe shi amma batun cewa ya tuba sannan suka kashe shi ba haka ba ne ya tuba ne sannan ya kwance tubarsa a nan ne suka ba shi zaɓi ko ya sauka ko su kashe shi sai ya zaɓi biyun ya ƙi sauka sannan kisansu bai da alaƙa da amirul mu'minin salam gaskiya ne ya yi masa nasiha ya kuma aibata shi kamar yadda sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka aibata shi amma ba wanda ya taɓa jin yana cewa a kashe shi wannan duk yana faruwa ne a makka bayan aikin hajji inda mata manzan allah sallallahu alaihi da dama suka fito zuwa aikin hajji na wancan shekarar shekara ta 35 bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam don haka bayan hudubarta a cikin jama'a aisha ta kira sauran matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yakar wasiyin manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato ali da abi talib alaihi salam kofar iliminsa baban jikokin manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato alhassan da alhussein alaihi salam don haka ta haɗu da ummu salma allah yadda da ita tana kiranta zuwa yaƙar ali da abi talib alaihi salam tana cewa ya ke yar abu umayya ke ce farkon wa'anda suka yi hijira daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ke ce babba a cikin ummahatul mu'minina ko kuma iyayen muminai Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana raba mana a ɗakin ki sannan mala'ika jibril ya fi sauka a ɗakin ki da ta zo nan sai ummu salma ta ce na rantse da Allah menene kike bukata da dukkanin wa'annan maganganu sai aisha ta fito fili ta faɗa mata abin da take so ta ce mutanen nan sun buƙaci usman ya tuba a lokacin da ya tuba sai suka kashe shi yana azumi a cikin wata mai alfarma wato zulhajji na yi niyya zan fita zuwa basra sannan talha da zubair suna tare da ni ki fita tare da mu mai yiwuwa allah ta'ala ya kyautata wannan al'amari ta hannunmu daga nan sai umu salma ta fara karyata ta da kuma yi mata nasiha da kuma shiryatar da ita inda take cewa kin kasance a jiya din nan kina zuga mutane akan usman kina faɗar mafi munin kalmomi a kansa sunansa a wajenki shine na asal sannan kin san matsayin aliyu da abi talib a wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba zan yi miki nasiha ba sai aisha ta ce eh sai ta ce shin zaki tuna wata rana ya zo wato aliyu muna tare da shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa inda take cewa sai ya keɓe da aliyu yana tattaunawa da shi sun kuma daɗe sai kina son ki faɗa musu sai na hana ki kin saba mani kika faɗa musu ba a daɗe ba sai kika dawo kina kuka sai na ce miki me ya same ki sai kika ce ai na zo masu suna tattaunawa sai na faɗawa aliyu salam kwana guda ne kawai nake da shi a wajen manzan allah sallallahu alaihi wa a cikin kowane kwanaki tara shin ba za ka bar ni da kwanaki na ba ya ɗan abi talib sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya juya gare ni fuskansa ta yi ja yana fushi yana cewa ki koma baya ba wanda zai ki aliyu sai wanda bai da imani sai na dawo ina nadama sai aisha ta ce e na tuna sai ta ce in kara a tunatar da ke sai ta ce e sai umu salma ta ce wata rana ina zaune ni da ke tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce mana wace ce daga cikinku wacce za ta hau wata raƙuma mai yawan gashi kuma karnukan hau'aba za su yi mata haushi sai ta kasance ta karkata daga barin hanyar gaskiya sai muka ce gaba ɗaya muna neman tsarin allah da manzansa da kasancewa haka sai ya taɓa bayanki sannan ya ce ina gargaɗinki kada ki kasance ke ce ya humaira sai aisha ta ce na tuna sai umu salma ta ƙara da cewa in ƙara tunatar da ke sai ta ce e sai umu salma ta ce wata rana ni da ke muna zaune tare da manzan allah sallallahu alaihi wa a wata tafiyarsa aliyu alaihi salam ya kasance shi ne yake kula da takalman manzan allah sallallahu alaihi wa ya gyara su idan sun ɓaci da kuma wanke kayansa sai ya zo ya ɗauki takalman manzan allah sallallahu alaihi wa a ran nan yana gyaran sa a ƙarƙashin itaciyar samara daga nan sai babanki ya zo tare da umar sai suka nemi shiga wajensa sai muka tashi muka je wajen hijabi suka shiga suna magana da shi kan abin da suka ga dama sannan suka ce masa ya manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ba mu san zuwa yaushe ne za ka kasance a cikinmu ba da ka faɗa mana waye za ka sanya khalifanka a bayanka don mu zama muna da mafaka a bayanka sai ya ce masu amma ni ina ganinsa da kuma na nuna muku shi da kun watse kun bar shi kamar yadda banu isra'ila suka watse suka bar haruna dan imrana sai suka yi shiru sannan suka fita a lokacin da suka fita sai muka fito zuwa wajen manzan allah sallallahu alaihi wa sai kika fara masa magana kika ce ya manzan allah wa za ka sanya khalifa a kansu bayanka sai ya ce wanda yake gyaran takalma sai duk muka fito waje sai muka ga aliyu salam yana gyaran takalma sai kika ce ya manzan allah ba mu ga wani ba in banda aliyu sai ya ce shi ne sai ta ce na tuna sai umu salma ta ce bayan wannan wani fitowa kuma zaki sai aisha ta ce ni ina fita ne don gyara a cikin mutane kuma ina fatan samun lada daga Allah sai ummu salma ta ce ki tafi da ra'ayinki sai ummu salma Allah ya da ita ta juya ta tafi ta kama hanyar makka amma kuma ta rubuta wa amirul mu'minin ali ibn abi talib salam wasiƙa tana faɗa masa abin da aisha take shiri wannan ya faru bayan da ta gabatar da nasihohi kamar yadda kuka ji amma ta dage a kan ƙiyayyar da take wa amirul mu'minin salam to masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma wata fito a idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kiɗe iraniyawa bismillahi Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a yau shirin namu ya gaito muku wani fitaccen mawaƙi ne a nan ƙasar Iran mai suna Mushtaba Askari. domin jin irin waƙar da zai yara mana inda zai yara mana wata waƙa ta irfani yadda yake siffata masona ko kuma yadda masana suke kallon ko kuma arifai suke kallon duniya da kuma yadda take yaudarar mutane musamman ma wanda sanya ta a gaba a matsayin mahanga ko kuma dubinsu. A waƙa ta biyu kuwa ya yi bayani ne game da abin da ya shafi ɗabi'a inda ya rera waƙa kan ɗabi'a ya waƙe ta da kuma irin sauye-sauyen da ake samu na ɗabi'a da fatan masu sauran sukan cita da mu kuma za su ga abinda muka iya tanadar muku na waƙar tasa. ما رفتیم می gaida Mustapha Askari fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran game da waka da yaya mana, da yake lokacin da aka irin shirin ya kawo jiki. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbi mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke sabuwar wakar Amma kafin nan, amma don kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa shafin na yar gizo wato www.stb1.ng a huta lafiya. از عشقت چرا نمیشوی پشیمان مشکل lafiya sai da kula. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ya saba tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai taɓo wani batu ne da ke zaman alaƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na haska fitilar sani kan wata matsala da ke zama alaƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba. To domin tattauna wannan batun yau ma dai muna tare da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya inda kuma na fara da tambayar shi kan yadda wannan batun yake. To bari ba da misalin da mutane za su gane Kaman a ce mutum ya shiga asibiti asibitocinmu ba mu da yanayin da za a ce a ta zo da rashin lafiya a bincika wannan rashin lafiya har a je a maka test na lab a kawo maka a cikin awa daya a cikin minti talatin so kamar mutum ne ya zo da zazzabi sai ka ce to wannan zazzabin cizon sauro ne ko zazzabin typhoid ne ka ganna ba da misali kenan to shi kai kuma kai kuma ma'aikacin ciwon lafiya sai ka ce kawai wannan baka san wanne wanne ne ba sai ka watsa mishi maganin zazzabin cizon sauro sai ka watsa mashi maganin kamar typhoid ba. to ka gani wanne kake wanne ka yi treating a ciki wanne ka ba da magani a ciki to ka ga irin wannan ne yanayin da yake sawa masu ba da magunguna a ce wannan abu haɗa ma wajen guda ɗaya a baka magani wajen guda ta uku dan ba a tabbatar wanne ne a ciki ba saboda cikin sun zo da mewa iri ɗaya to amma kuma za a ga cuta kamar uku ana kiran su differential zai iya yiwa kowanne a ciki amma tantance shi shine sai ka dauki jini ko ka ɗauki fitsari ko ka je ka wani gwaji ya tabar maka da wanne to ba mu da yanayin da za a tabbatar maka a lokaci guda kuma kai wannan mutumin kana so ka bashi magani to sai ka ɗauko maganin kamar ka ɗauko maganin mura ka ɗauko maganin cizon sauro ko ka ɗauko maganin tafo duka ka haɗa ka ba mutum guda to ka ga wannan yanayin da yake faruwa kenan a asibitocin mu. to an ce irin wannan yakan iya sa jiki ya saba da magunguna har ma ya kai ga bijirewa wasu daga cikinsu ko ya hakan yake ne? To, ah, Wannan dai magana da aka yi ya danganci muhimmanci da magunguna da ke kashe cututtuka, cututtukan nan da ake yake yaduwa, cututtukan su kamar su virus da su bacteria da suke shiga wanda ake kiran su infectious, amma akwai sauran wayan su magungunan ma da su ma sukan bijire kamar kwayoyin cuta da ake ba wa mutane masu cututtuka da suke dangane da su ciwon jeji su kansa amma an fi ba da muhimmanci ga magunguna da ake sha yau da kullum da za a kamu da su cututtuka na su virus ce a ce kamar cututtuka masu kawo malaria su influenza kamar su tari kenan da kuma da su mura to shine ake gargadin kasashen duniya da a kula saboda magunguna sun fara bijirewa za a shiga wani yanayi idan an ba da magani kuma magani ya ki yiwa ya ke aiki to kaga za a je a shiga wani yanayi da mutane za su tsayyara a ta shan magani a ga magani baya warkarwa. Dikta wani hadari ne yake tattare da irin wannan lamarin na shan magunguna barkatai? hadarin shi ne ka gani an an ce cuta ya bujira magani kenan wannan ya ka sha maganin cutan shi ba zai maka amfani ba hanya biyu ne zai illa sa na farko wannan cuta ba warke za ta ba har ta kai ga wani yanayi ko kai da side effect da kuma illan da shi kanshi cutan zai jawo maka in ba a sha shi maganin da ya danganta ba shi kuma maganin da kake shan nan an ce kowane magani yana da nashi illa to na farko bai maka amfani ba kaga illolin maganin kuma za su sake fitowa su je su kawo wani illa daban illolin da suke kawo shi shine yawanci da yawa kasan magunguna za su sha shi za su bi ta hanta a tace shi su fita kuma a fitar da su ta koda to kaga wayannan wayannan muhimman abubuwa masu aiki a jikinmu sai su je su lakanta hanta ko su lakanta a koda ko ka ji su ja wani abu a jikin mutum shi kanshi cutan kansa ba za ta warke ba su jawo nasu illan shi kuma maganin kanshi da kasha shi bai maka amfani ba kuma illan shi ya fito. turukta kamar ya ne jiki yake kin karbar magani musamman idan ana so maganin ya kawar da wata cuta to akan kasa abun ta kashi na daban-daban kamar ka san cutuka da ake ɗiban su me wa tun farko cutar da zai shiga jikin mutum ya bijirewa dama bijireren cuta ne da ba ya ya bijirewa maganin sai mutum ya samu cutan to kaga kuma ba shi maganin ba zai yi ba yiwuwa kuma kowanne cutan eh maganin zai iya jin shi amma shi ne shan maganin ya sha gurbataccen magani maganin da ba gurbatacce ne shi shi ba a samu iya maganin da ake so ba a cikin kwayoyukan ko a cikin allura ko kuma a'a shi maganin mai kyau ne yana da inganci amma yadda ake so a sha shi shi mutumin bai sha shi da ake so ba ka gane Kamar a ce ka sha so bakwai sai ka je ka sha so biyu ka sha kwana bakwai sai ka je ka sha kwana uku ka ji sauki kenan. to ka ga wannan in ka zo ka sake samun wannan cutar zai iya za ka iya wannan cutar zai iya bijirewa maganin da za a baka kuma akwai ɗaya wanda in kai kana sha ka sha maganin a'a shi maganin yana so ya aiki amma saboda shi ainihin cutar da ka ɗauka ka ɗauko da wani mutum wanda shi ma ya sha maganin amma maganin baya mishi aiki so ka zo ka sha ka samu cutar da shi kanshi ya bijira bujirewa ya bujirewa maganin sai kuma akwai kuma yanayi wanda shi maganin yana nan an ba da shi ba a gama shan shi ba ko an shan shi ba daidai ba ka fahimta ko kuma a ka sha shi din amma kai ne ka ji karasarwa ko kuma ka je ka saya abun wannan ka saya abun wannan ka saya daban-daban kamar yadda mutanen mu ke yi da sun ji wani rashin lafiya ya je a musu magani su sha nan su sha can a musu haɗi to kaga in aka zo kuma na farkon ainihin cutan ga nan an riga an rubuta maka kuma ka ga sai maganin ya bijire sai kuma mutanen gun da ake yin magungunan su kamfanin da kansu a kamar kasashe akwai gun da suke tantance magani na ainihi kafin mutanen su kafin ƴan kasan su su sha amma akwai kamar kasan mu nan kasan Afirka kowa zai je ya yi magani da ya ga dama ya zo ya zuba mana sai baka mu misali kamar sai ka ga kamar magani abin da ke cikin shi iri ɗaya ne amma sai ga irin su irin su da suke cikin kasuwa sun fiye ishirin ko talatin sai ga wannan an siye shi kamar a ɗari uku wani kuma sai ka siye shi a naira talatin ko naira arba'in wani kuma irin sa ne maganin komai su cikin shi iri ɗaya ne amma sai a je a siye shi kuma dubu uku to kaga ingancin su daban-daban ne to kaga irin wannan shi yake kawo cututtuka su bijire ma magunguna. likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan Radio Hausa biyu VOH muke zuwa muku inda a yau muke mai da hankali kan matsalolin da ke tare da shan magani kan matsalolin da ke tattare da shan magunguna barkatai musamman ma waɗanda wasu likitocin ka rubutawa mara lafiya ba tare da dogon bincike ba. To duk ta yaya ko kuke ganin za a iya shawo kan wannan matsala ne? To yadda za a shawo matsalolin nan fa sai an tashi da gaske an fahimtar da mutane ta farko tukuna su hukumomi da su gwamnati tabbata duk maganin da zai shigo kasar a tantance shi a san mai inganci ne a san cewa a ce akwai miligram ɗari a magani kaza a tabbatar miligram ɗari biyar ɗin ne ce ga magani irin sa wannan kamfani guda ishirin sun kawo amma kowanne ingancin shi daban-daban to kaga sai an kiyaye wannan su kuma masu wajen asibitoci masu kiwon lafiya su tabbatar cewa a tsaya a tantance wani cuta ne a kawo musu kayan aiki suna nan yanzu da yawa wanda ba awa ɗaya awa biyu za ka iya gane abu kar a yi hanzari a tabbatar kuma likita ya zauna ya yi aiki ya duba mutum ba ya yi hanzari kawai yana neman ya gama aiki ya tafi ba ka fahimta a tsaya a duba mutum a bincika a san menene tukuna ya kawo shi sai a bashi maganin wannan wannan abun shi kawai amma abin da ake kira polypharmacy kawai ka tara magunguna ka jabga mutum ya tafi ya sha shi ku baka san wanne ne kace ba da magani ba to kaga ta nan su ko masu shan maganin su ma kuma marasa lafiya a gari ya kamata su bar zuwa ko ina da kaji wani rashin lafiya ka shiga za a haɗa maka abu ka je ka sha ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi ka tabbata ka je asibiti mai inganci an duba ka an rubuta maka magani kuma ka bi dalla dalla inda aka rubuta maka Na ce maganin zai kai kwana bakwai ne to ka tabbata ka kashe shi a kwana bakwai din zai ka iya yiwuwa ka samu sauki a kwana biyu amma baka ƙara sa shi ba kai watsar to nan gaba ka sake samun wani rashin lafiya in an baka shi kenan zai ka ga cutar da ka kamu da shi ya bi bijira wannan maganin maganin kuma ba zai ma aiki ba to an rage kame kame kenan. dakta baya ga wannan matsala ma akwai ita sayar da magunguna na kan titi da ake gani musamman a kasashenmu na afirka wani jan hankali ne ku masana sha'anin kiwon lafiya za ku yi game da wannan batun. jan hankali har yanzu ya koma kan gwamnati da masu kula da lafiya don don komai ya koma gwamnati ne su suka bari mutum da bashi da lasin bai san inda ake sai da magani bai san kan magani ba sai ka gansu a kwalaye suna yawo da magani magani ya sha rana shi kuma in ka ce mishi sai kuma mutane mu sai a ba su maganin kaza a ba su maganin ciwon kai a ba su maganin zazzabi sai ga mutum ya kwashi wannan ya baka ya kwashi wannan ya baka kuma magungunan ba a san inda suka fito ba amma sai ga an manna musu wai nan ba wai akan cewa an yadda a sai da su a Najeriya kuma ba su da inganci su kuma mutane daga ce ka karanta magani kawai baka san kan magani ba kawai dan dai kamar da zaka sari lemu ka je ka kasa haka suke sayan ake sayan magani a je a sayar a bakin hanya musamman ma wajajen da ake a harkan kasuwanci da wajajen tashoshi su kuma mutanen mu sai kadirka irin wannan maganin to ka gani idan aka wannan ba sana'a ba ne idan sana'an baka ce za ka sana'an da baka sani ba to ka dinga sai da magani a kai tsaye sai baka san kansa ba sai dai mutum ya ce ka a bani magani kaza kawai ka ɗiba ko dan ka ga an zana hoton mutum baya ya rike baya shikenan maganin ciwon baya a'a ko an ci wannan ya fi duk ne ka sani ma ka fi ban ka san ta fi ban ka san inda yake ka san malaria ka san inda yake ka san irin wani irin zawo mutum yake ko ka ɗauki magani gani ka ce a baka ja da yelo a baka wani farin kapsul, ta sha ta firka a cikin ka to ka ga wannan sai mun kiyaye to su hukumomi ya kamata su san cewa wayannan mutanen ana sai da magunguna da suke sayarwa mu kuma masu sha din ya kamata mu yi hankali ba kowane mutum da ne zai ɗauke maka kwaya dan gadan shi a cikin kwali ka ta sha ka da firka daga illan da zai maka wanda bai maka illa a yanzu baka sani ya zauna a ka zai maka illa nan gaba ba Ko baka san cewa nan gaba za ka kamu da wata cutar da wannan maganin shi ya kamata ka sha ma maganin sai ka ga ka ta sha ko ba a samu waraka ba. To masu mu da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Ba dan yabo, kurin waka don su ceci rayu ai sakewarsu na ga Allah rabi. Amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku. a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin juhalin musulunci na iran ayatullah said ali hamna'i allah ya kara masa yarda kuma a shirinmu da ya gabata mun fara gabatar da tambayoyi ne kan hukunce-hukuncen alkibla sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba sai ku gyara zama don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya shin sallah ta inganta a kowace kusurwa a lokacin tsananin yaƙi da ba zai yiwu a tsaya tantance a kibla ba amsa idan mutum bai samu zaton wata kusurwa a matsayin alƙibla ba kuma akwai yalwan lokacin sallah to itiyaɗi wajibi ya yi sallah a kusurwoyi hudu amma idan babu isasshen lokaci sai ya yi sallah a kusurwoyin da yake zaton nan ne alƙibla gwargwadon lokacinsa tambaya da a ce an san wurin da ake fuskantar ka'aba mai tsarki a wani gefen duniya ta yadda idan wani layi na tsaye ya bi ta tsakiyar ɗakin ka'aba ya haɗu da gefunan na duniya ya ratsa ta kan tsakiyar duniya sai ya fito ta wani ɓangare ta yaya mutum zai fuskanci alƙibla a can amsa ma'auni na wajabcin fuskantar alƙibla shine fuskantar ɗaki mai alfarma daga kan doron ƙasa ta yadda mutum zai fuskanci ka'aba a kan tsarin ƙasa na doron duniya da ke maka a bar girmamawa don haka yana kansa idan mutum ya tsaya a wani wuri a kan wani doron ƙasa kuma ya kasance layukan da suka tashi daga inda yake karatsa ta saman doron ƙasa zuwa ɗakin ƙaba sun yi daidai da tazararsu to mutum yana da zaɓin fuskantar alƙibla daga duk inda ya ga dama amma idan ya kasance nisa daga wasu wasu ɓangarori ya ragu ko ya fi guntu da adadin da zai saba da shi duk da gaskatar fuskanta a bisa al'ada wajibi ne a kansa ya zaɓi ɓangaren da ya fi gajarta tambaya idan mutum ya kasance a cikin wani yanayi da gaba ɗaya ya jahilci alkibla kuma ba shi da wani zaton wani wuri a matsayin alkibla? menene wajabcin da ya hau kansa kuma a wace kusurwa zai yi sallah amsa a cikin wannan tambayar wajibi ne a bisa itiyadi a yi sallah a kusuroyi hudu idan kuma babu isasshen lokaci na yin sallah hudu sai ya yi sallah gwargwadon lokacin da zai ishe shi yin sallah a wannan lokaci tambaya ta yaya za a tantance kusurwar alƙibla kuma yaya sallah za ta kasance a ƙarshen dungun ƙarshen duniya ta arewa da kuma ta kudu amsa tantance alƙiblar dungunan ƙarshen duniya biyu shine tantance mafi guntuwar layi akan doron ƙasa tun daga wurin sallah zuwa wuce saman ƙasa zuwa ɗakin ka'aba sannan ya fuskanci wannan layin bayan tantance shi yanzu kuma za mu fara bayani ne kan hukunce-hukuncen wurin mai sallah kamar haka tambaya wuraren da gwamnati a zalima ta kwace da ƙarfi shin ya halatta a zauna kuma a yi sallah a wurin ko kuma wucewa ta wurin amsa abin tsammani shine sanin wurin na kwace ne yana ɗauke da hukunce-hukunce da kuma tsarin ƙasar da aka kwace tambaya menene hukuncin yin sallah a ƙasar da ta kasance wakafi yayin da tuni gwamnati ta fara amfani da ita kuma ta gina makaranta a kai amsa idan mutum ya yi tsammani kuma tsammanin da yake da tabbacin yin amfani da wurin yana da hujjar shari'a to babu matsala wajen yin sallah a cikinsa tambaya idan mutum ya yi sallah na tsawon lokaci kan daddumar sallah ko sallah da tufan da aka ɗinka da kuɗin da humusi ya hau kansa menene hukuncin wannan salloli amsa sallolin da ya yi su da suka gabata sun kasance masu inganci tambaya shin da gaske ne mazaje su tsaya a gaban mata yayin sallah amsa babu laifi mace ta tsaya a layin da namiji yake ko ta tsaya a gabansa idan ya kasance a tsakaninsa akwai tazara gwargwadon takun hannu a bisa itiyadi. tambaya menene hukuncin sanya hoton imamu Khomeini Allah ya yarda da shi da kuma hotunan shahidan juyin juyin halin musulunci a masallatai ganin cewa mai girma imamu Khomeini Allah ya kara masa yarda ya kasance ya bayyana cewa bukatar rashin yarda da sanya hotuna a masallatai kamar yadda akwai maganar da ke yaduwa kan makaruhi ne yin hakan amsa babu matsala akan haka amma idan ya kasance a cikin falo ne kuma yana da kyau a rufe shi da wani abu a yayin sallah tambaya wani mutum yana zaune a gidan gwamnati sai ya faɗaka tsawon zamansa a wannan gidan an ba da umarnin wajibcin tashinsa menene hukuncin sallarsa da azuminsa bayan wa'adin da aka yanke na tashinsa amsa idan jami'an da abin ya shafa ba su ba shi izinin yin amfani da gidan ba bayan wa'adin aikin da aka tsara to yin amfani da wannan gida ana ɗaukarsa a matsayin gasabi wato yin amfani da abin kwace tambaya shin ana ƙin yin sallah akan dadduma mai zane ko akan ƙasa mai rubutu amsa babu laifi yin sallah a kansu amma idan sun kasance hanyar da za ta samar da hujja ga waɗanda suke zargin 'yan shi'a to wajibi ne a nisanci yinsu don yin sallah a kansu idan kuma zai wajabta janye hankali da kautar da zuciya daga kan sallah to sallah a kansu makaruhi ne tambaya idan wurin da mutum ke sallah ba mai tsarki ba ne amma wurin sujada ya kasance mai tsarki shin sallarsa ta inganta amsa idan na najasa a wurin bai kai ta yadda za ta iya yaduwa zuwa tufafi ko jiki ba kuma wurin sujada yana da tsarki babu matsala yin sallah a wannan wuri tambaya ainihin ginin sashin da muke aiki a cikinsa ya kasance makabarta a baya an ƙaurace masa tsawon shekaru arba'in da suka gabata kuma a kansa kafin shekaru talatin an gina wannan gini a halin yanzu an gina dukkanin filayen da ke kewaye da sashinsa ba a bar wata alama ta makabarta ba dangane da abubuwan da aka ambata a sama Muna fatan za ku fayyace hukuncin sallah da ma'aikatan ke yi a wannan sashi, shin yana da inganci ta fuskar shari'a ko a'a? Amsa, babu wata matsala a cikin amfani da gudanar da sallah a wannan fanni sai dai idan ta hanyar shari'a an tabbatar da cewa filin da aka yi gini da aka ambata an ba da shi ne a matsayin wakafi na binne mamata sai aka karbe shi aka tada wannan gini a cikinsa ba ta hanyar da shari'a ta shimfiɗa ba tambaya matasa muminai sun yanke shawarar don haɓaka kyawawan halaye domin yin sallah a wuraren shakatawa na kwana ɗaya ko biyu a mako sai dai wasu jigajigai na dattijai sun nuna damuwarsu kan wannan batu cewa babu tabbas kan mallakin filin shakatawar menene hukuncin yin sallah a cikinsa amsa babu matsala wajen yin sallah a wuraren shakatawa da ake da su a yanzu da sauransu kuma ba za a kula da batun cewa akwai yiwuwar wurin kwace ba ne Ta wurin gasabi ne ba tambaya ɗaya daga cikin makarantun tsakiya a wannan birni filin mallakin wani mutum ne bisa taswirar birnin an ayyana cewa ya kamata a mayar da wannan fili zuwa wurin shakatawa bayan haka saboda buƙatar gaggawa tare da amincewar hukumomin da abin ya shafa an yanke shawarar mai da ita makaranta da yake mai wannan fili bai gamsu da mallakar da filin ga gwamnati ba kuma ya nuna rashin amincewarsa da yadda ake gudanar da sallah da sauran ayyukan addini a ciki kan haka muna fatan za ku bayyana mana fatawarku mai daraja kan wannan matsala dangane da tsayar da sallah a wannan wuri amsa idan ya kasance mallakar filin ta hanyar shari'a ce da ya dogara da dokoki da ya fito daga majalisar shawarar musulunci kuma ya samu amincewa daga majalisar kiyaye doka to babu matsala yin sallah da sauran harkoki a cikinsa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya.